cikin watan sha'ban wanda daga shi bi layi ta'ala sai ramadan watan gaba masu sai muke cewa in saba ramadana imanan wanda littafi na mashhurun hasan ali salman da unwani husnul bayan fima warada fi lailatin nisfi min sha'ban ana ke kawo bayani dangane da yi da ya zo dangane daren tsakiya na sha'ban mana wannan dare ke da yake banta da wani abu musamman na gafarar Allah bai girma da wuka da ke bayi shi sai dai mutane wanda suke tsiraru su ne da ba sa rabauta da gafaran Allah mai girma da ɗaukaka akwai maganganun malamai da dama kan cewa lailatun nisfi min sha'ban babu wani hadisi da inganta amma ba na tattaro hanyoyin wannan hadisi da ya zo da nufusa daban-daban amma mawuri ɗaya ne ne cewa Allah yana gafartawa bayan shi da lailatul nisfi mai sha'ban amma kamar wata sallah da ake yi daren tsakiyar cikin sha'ban wanda yana daga cikin bidiyoyi wannan na farar da ita bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu a lokacin da ya yi wannan sallah a Baitul Maqdis wanda ya fara yi shi ne mutum da ake ce mai ibnu abin hamra yana da tilawa sosai ya tsaya na sallah baitul maqdis lailatul nisfi min sha'ban sai wani mutum ya zo ya harama bayan shi sai kuma na biyu na uku na hudu fa ma khatamaha illa wa huwa fi jama'atin kabira ba ƙara sallan ba sai da jama'a suka taru to shekara ta gaba ma sai sake dawowa fa sallama hu khalqun kathir mutane da yawa sai suka zo suka yi wannan sallan وشاءت في المسجد وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى أنا تمام أنا جاء أقول صلى الله عليه ليلة النصف من شعبان har gidaje ta suna ta yi tun daga lokacin sai aka tafi ana ci gaba da yin wannan sallar duk shekara shekara to kaga ke da masu kama ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to malai ce abin da ya tabbata shine hadisi guda daya da ya zo ta hanyoyi daban-daban الثابت في هذه الليلة حديث واحد له ألفاظ متعددة yana da lafuza daban-daban-daban daga cikin hadisan hadisi na farko shine malam ya yi a kai shi kuma sami irin wannan a Najeriya bai na maka wahala sosai a san malami da zai yi maka wannan bayani ko yi rubuta maka irin wannan bayani da irin maraji da yi rubuta maka nan ina ga ko a mafarki ban taɓa yin mafarki mafarkin wannan littafin ko a mafarki ko tunani ba za ka taba tunanin littafin da malam ya bazo maka su a nan in ya fata maka hadisi daya sai ya fata maka wajen littafai ashirin zuwa talatin wani wallahi ban taɓa jin sunan littafin ban taɓa ji kai ma baka taɓa ji shi ba amma ka za ka samu cewa kuma ga shi na littafin suna na duniya a gurin ya zazzaɓo mana irin wannan hadisi kuma ɗalibi ne daga cikin ɗaliban muhammad nasiruddin al-albani to kaga wasu wanda suke suka malamin ɗaliban shi kawai sun fi karfin su billahi la ilaha illallah ɗaliban kawai sun fi karfin duk wanda zaka samu yake suka wai kaza kaza kaza kaza ba zan karanto muku ko da hadisi ɗaya da kuma abinda malam zai gaya maka da tafsiri jikin Reci hadithin farko Rawahu Abdullah ibn Wahab an Amr ibn al-Harith an al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr an abihi an jaddihi Abi a rafa'ahu Abu Bakr radiyallahu anhu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala laylatan nisfi min sha'ban adaran zakiya na sha'ban Allah yana sakowa فيغفر لكل نفس سيغفرتا كل ري إلا مشرك بالله سيدي ونكي شركة ومشاهد ونكي غبانه su kan wayannan mutane biyu ba za a gafarta musu ba to haka yawancin hadisan suke ta zuwa amma za mu samu karan are kaɗan sai ke cewa anan wanda suka rawaito wannan hadisin bari karanta maka babin samfoti kawai kaji akhrajahu Usman ibn Sa'id ad-Darimi inda za mu ta lissafi waye me sunan littafin shi ina gaba wanda zai ce mana shi Iman da ba littafin ce me me sunan littafin ba zan canko shi ba to sunan littafin ar-raddu ala al-jahmiyya ba san ko akwai bishi ba kuma ka kada da garin nan gaba ɗaya ka samu mun littafin na baka sani gurin wanda kake ganin zaka samu ar-raddu ala al-jahmiyya na biyu ibn abi asim a cikin kitabus sunna shi wannan yana yi wa same shi yana da littafi mujalladi guda ɗaya ne malam bani ya jami'in shi almarwazi fi musnad abi bakr malami na uku ad-darqutni fi nuzul malami na uku ibn khuzaimah fi tauhid malami na biyar abu nu'aym fi akhbari asbahan malami na shida abu shaykh اجلي تابي شي طبقات المحدثين باصبهان لانه كنان نبقي العقيري في الضعفاء الكبير قال ابن تقص البغوي في شرح السنه قال ابن ترى البزاء المسند شي قال ابن دوبا قال ابن شوقا كي دوبا كشف الاسرار من زوائد البزاء الامام البيهقي اجلي شؤم الايمان يا رب الحديث a cikin al'ilalul mutanahi ibn dibithi ga ga irin sunayen sai dai anan ke ya rawaito a cikin lailatul nisfi min sha'ban wannan hadisi farko kenan a hadithin abubakar radiyallahu anhu sai rabbuna tabaraka wa ta'ala lailatul nisfi min sha'ban fayaghfiru li kulli nafsin sai Allah ya ma kowa da kowa illa mushrikun billah wa sai dai wanda yake shirka ko kuma wanda yake gaba da wani to ga in wannan lokaci kenan ba na gaba bane ka tabbata in kana gaba da wani to kai kokari ka sulhunta da shi wannan na shekara shekara kenan sannan kuma akwai gafarar da yake zuwa mana sati sati litinin alhamis to karka yadda da irin gaban da aka yi a da irin na izalar nan ka ci gaba da irin wannan jahiliya a'a kar ka sa wani zuciyar ka kasance ka rike shi kana gaba da shi ba ka mai sallama zai ma sallama da marece ka ce ina kwana ko da safiya ne kuma ka ce mai ina wuni ya maka sallama ba ka amsa ba to kaga irin wannan lokacin yana da hadari sosai kana gaba da wani to ba kai a cikin wani gaba hadisi na biyu hadisin mu'adh mu jabal yace akhrajahu ibn abi asim fi sunna sannan kuma har yanzu imam al-qabarani ya rawaito shi a cikin al-mujamul kabir ya rawaito shi a cikin musnad ash-shamiyyi ya rawaito shi a cikin al-awsat ibn hibban ma ya rawaito abu nu'aym ya rawaito shi a cikin hilyatul awliya ga malamai da yawan da wasu littafan ma ban taɓa mafarkin su ba amma ya fata mana su kamar abul hasan al-qizbini a cikin littafin shi al'amali abu muhammad al-jawhari fi majlis sabi muhammad bin sulaiman al-rib'i fi juz'in min hadithihi abu al-qasim al-husaini fi al-amali yarona littafin kai rasuwa billahi alladhi babu babu suwa jawas na ga barakai kafara al-imam al-bayhaqi a cikin shu'ab al-iman ibnu asakir a cikin tarihu wannan ya fi wajen gudun 80 ibn asakir a cikin tarihu dimashi hafiz abdul ghani al-maqdisi fi thalith wa tis'in min takhrijihi al-imam darqutni fi an-nuzul gashi nake ke ta hanyar hadith mu'adh ibn jabal yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yattali'u Allah yattali'u Allah ila khalqihi lailatan nisfi min sha'ban Allah yana tsinko tsinkayo bayan shi daren tsakiya na sha'ban fa yaghfiru li jami'i khalqihi Allah na gafarta ma bayan shi illa mushrik aw mushahid sai dai wanda ya kasance yake shirka ko kuma wanda yake gaba kaga hadithin mu'az daidai da hadisin abubakar radiyallahu anhu al albani ke fara cikin silsilatul ahadith sahiha 1144 number hadithin kenan yake cewa akwai an'ana akwai makhul a cikin isnadin shi kuma mai hadu da maliki da ba dan haka ba isnadin zai zama hadisi ne hasan amma ibnu rajab al-hanbali ya inganta ya ce hadisi ne wanda ke hasan hadisi na uku hadisin abu za'labat al-khushani shi ma yana cikin ibnu abi asim a cikin littafin shi sunna abu za'labat al-khushani yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kana lailatan nisfi min sha'ban in daren tsakiya ya na sha'ban yaqtali Allah azza wa jalla ila khalqi sai Allah ya san kayo bayin shi fa yaghfiru lil mu'minin sai Allah ya gafarta mu'minai wa yatruku ahla al-fada'in kuma buta kullace kullace a zukatansu wa ahlul hikdi da mabuta hikd hasada da kuma kullace ceniya sai Allah ya basu da hasadar su da kuma kullace ceniyar su to kaga kenan hasada da kullatan juna bala'i ne musamman lailatul nisfi min sha'ban hadithin abu sa'labata al-khushani hadithi na hudu hadithin aisha radiyallahu anha ya zo a cikin muslim imam ahmad da sunan tirmidhi ibn majah ibn abi shayba musnad da ishaq ibn rawiya al-imam al-bayhaqi a cikin shu'ab iman da sauran malamai da yawa hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa Annabi sallallahu alaihi ya ce inna Allah ta'ala yanzilu lailatal nisfi min sha'ban ila samai dunya Allah yana sakowa zuwa saman duniya daren tsakiya da sha'ban nan da zuwa ranar litinin ke fa yaghfiru li akthara min adadi sha'ri dhanami kalbi wa Allah gaya mana cewa hadisin ka tattara hanyoyin shi gaba daya zai zama hadisi ne wanda yake hasa hadisi na biyar hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu al-Imam al-Bazzar ya rawaito shi biyu shine mushahid da ke gaba to na uku shine qatilu nafsin wanda zai kashe rai wannan ya zo cikin halittar abdullahi ibn amr ibn al-as ce hadisi yana cikin muslim ne imam Muhammad da kuma littafi al irin wannan ka binciken a nan garin jirgin ka same su na alhassan ibn muhammad al-khallan fil amani na ibn a al'ilatun nisfi min sha'ban duka sarwato ta hanyar abdullahi ibn amr bin al-as ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yaqulu Allah azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min sha'ban Allah na tsinkayo bayan shi daren tsakiya na sha'ban fa yaghfiru li ibadihi illa bi ithnayn sai Allah ya gafarta bayan shi sai mutane mushahin wanda ke gaba wannan dama yana cikin jirgin wa qatilu nafsin da kuma wanda ya kisan kai kaga sabon wa kenan sabon fasinja ke wani yazo billah yanzu mana da fasinjoji guda uku ke imamul munzir yake cewa cikin at-targhib wa tarhib rawahu ahmad bi isnadil layyin sai ma ce wa hada isnadun la ba sa bihi fil mutaba'at wa shawahid sai ke cewa fal hadithu hasanun kama fi as-silsila al ahadith as-sahiha wannan lambar da ba mu 1144 idan mun samu kasin da uku hadithin abu musa al-ashari zai zama hadithi na bakwai kenan ibnu majah ya rawaito shi a cikin sunan da ibn abi asim a cikin as-sunna da ad-darqutni a cikin al-nuzul al-imam al-bayhaqi a cikin fadail al-awqat al-lanakani fi sharh usul i'tiqad al-sunna ibn al-jawzi a cikin al-ilal al-mutanahiya duka sarwato ta hanyar abu musa al-ashari shine abdullahi ibn qais yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yaqtaribu fi lailatin nisfi min sha'ban ubangiji ya gafarta ma duk bayan shi illa li shirkin aw mushahid sai don da ke shirka da bai na cikin jirgin ko kuma da ke gaba damar suna suna wa hadithin Auf ibn Malik shi ma kwatankwacin hadithan da suka gabata يطلع الله تبارك وتعالى على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم فيغفر لهم illa إلا لمشرك أو لمشاهد wannan duka zaman suna cikin jirgi ku sabon ba sababbin fasinja ku za mu samu fasinja guda daya a cikin hadisin Usman ibn Abi al-As yace imam al-Qara'ini ya rawaito shi a cikin littafin shi Masawi al-Akhlaq da Imam al-Khallal a cikin littafin shi Rahani da Imam al-Baihaqi a cikin Shu'ab al-Iman daga Usman ibn Abi al-As radiyallahu

ban kafiri da ba aw mushrikan aw mushrika ko mushriki na mutu ko mace aw rajulan bainahu wa bain akhihi mushahada ko mutumin da ya kasance tsakanin shi da dan uwan shi akwai gaba tun zuga ban neman take a da gaba ne to ka san matsayin gaba a irin wannan lokaci tana da tsanani matuƙa wa yadda wa ahlal li hikmihi amma isnadi shi ma ruwa da ina da raunin matuƙa sosai da sai kuma wanda ba su haɓe ba da abinda suka tuka kamar rashid bin sa'ad yake cewa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sun kayo bayan shi ta nisfi min sha'ban Allah ya gafarta bayan shi gaba daya sai dai mushriki ko kuma wanda yake kaza da wani kaga a jumlace kenan muna da fasinjoji guda nawa kenan guda hudu manya-manya ke shi shaidan shi ne na biyar a cikin wannan jirgin za su yi tafiya tafiya wanda babu takura cikin jihar na mai. sai ma da ce wa jumlatul qawl an al haditha bi majmu'i hadhihi al-turuq sahihun bila rayb in ka tattaro dukkan hanyoyin hadisin hadisi ne wanda yake ingantacce babu shakku a in hadisi an same shi na da rauni same shi ya zo ta hanyoyi da yawa da yawa kamar hanyoyi biyu uku hudu biyar to na sai zaman da shi hadisi hasan yace wasihhatu tathbutu bi aqall min hada adadan kai hadisi ma zai zama hasan in bai kai wannan ba ma masu yawa ma dama musalima min at-ta'ati shadid matakan dai ba a ce hadisi yana da tsananin rauni sosai ba zuciya ba a fara gora ranar ba ranar azumin ne za ka samu imani ba a cikin za ka fara tattalin shi in kai tattalin shi Allah zai ka same shi domin azumi sai mu samu gafaran Allah mu yi kiyamu ramadan mu sake samun gafaran Allah man qama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sannan kuma mu tsayar da daren lailatul qadri imanan wa ihtisaba sai mu sake samun mai sai mu sake samun gafara Allah man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi to kaga ce imanin wa ihtisaba to shi kai shi imanin kuma ka same shi Allah bai gima da kuka sai sake gafarta mana zunubi kaga falala ne kan falala me dalili akan imani yana kawo mutum gafara da ayoyi nan daban-daban duk wanda ka taba za ta kawo maka gafara Allah ce ya yi wallazi na amanu al'adullukum ala tijarati amma wata irin tijara kasan tijara akwai duniyawiyya ta duniya ita muka fi himmatuwa da ita waliyar akwai kuma tijara ukhrawiyya ta lahira hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سألتي ونع الخير شنمي يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وكذا كان إيمان يا كيف زوغينا sai man man sama ramadana imanan man qama ramadana imanan man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama babban hikiman hikimar ta mana ramadan shine mu samu mai takawa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun idan muka sake samun takawan takawan kawai shi ma gafara ne na zunubai bi Allah Allah bai ce da dukiyoyin mashe mu nan ba sai a hankali kaɗan ne ke nan masu rana in ka duba mafi yawanci ba ma iya ce da dukiyoyin mu fi na ba irin yadda sahabai suke ce da dukiyoyin su muke mutum zai tattaro dukiyoyin shi gaba ɗaya ba da fi na domin yanzu kai ma sai a ce kwaɗe ne eh, mutum ya yi raba dukiyoyin shi ga shi biyu ce fi na ko kuma mutum ya ɗauko abin da ya fi so shi yana kai mu zuwa ga gafara ne ka jazahu maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin kaga tsoron Allah yana kai mu zuwa ga gafara da gurin Allah kuma Allah yana gafarta mana sai ina sai aljanna karkare na cewa ce lailatul nisfi min sha'ban Allah zai gafarta maka da dauke shi ma yi nuwa mu ne a'a wannan mejo ne ne daga gafara ba ba abin da zai rage ko sai aljanna in kuma aljannan kana ganin mayo ce to sai kai bayani duk abin da zaka yi a duniya duka dai abin da kake bukata shine kawai wancan gidan duk abin da zaka yi da ibada shine Allah ya saka aljanna amma kuma mutum ya kuskure hanya ba sa shi aljanna ba to ya tafi faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz wal hayatu dunya illa mata'u ba jiya ba manta ba mun ɗauki wayannan abubuwa magudan mai gafarar Allah daga ciki ga muna da al'iman muna da mai taqwa muna da mai khashiya innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir idan muka samu khashiyatullah sai Allah ya gafarta mana azumin da za mu yi mu yi shi a akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan kaga sifatu min saumin nabi sallallahu alaihi wasallam sunna sakir a sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam sifatu azumin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi ramadan mana babu gargajiyanci cike. Duk da zaka samu Allah ya datar da kai kai azumi irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai kiyamar ramadan irin nawa irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda muka saba ba ka yi sahur irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka yi mu da baki irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma har yanzu ka tsayar da Ramadan din irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan ka yi itikafi in za ka yi akan maganar cewa ana itikafi a sauran masallatai kuma akwai magana a ƙasa sosai akan cewa ba itikafi sai masallatai kamar masallacin baya daga cikin masallacin da manzo Allah ya mata masallacin albaya ba baya daga shi ba kan maganar su zai ibn al-Yaman wannan kaga maganar su Hudayfa Hudayfa ya shaka ya shi ne ya shi rasu tun lokacin manzo Allah maganar nan take ce ba itikafi sai a masallacin don su kuma suna gani yayin eh, dukkan masallacai da a yi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tare da gaskiya ke wanda suke cewa ba tikafi ne kuma sun ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka bada ba tikafi sai a masallace ku yaya za a yi kenan ha la tikafa illa fil masajid thalath ba tikafi sai a masallace kamar mazhabi ne da suka tafi a nan sai ce to in kana son karin bayani yanzu ba anan ka samu ba sai ka je littafi sukutun da aka yi al'insafi a kamin itika littafi musamman kawai rubuce-rubucen itikafi wallahu ana yaya matsalar take kuma ba irin wannan fi sauran masallaci akwai karamin Shi ne ka jira sallah zuwa sallah daga sallah zuwa sallah wannan shi kan koyi na ana yi to ka yi fi irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ka fitar da sadaqatul fitri irin tawa to ya sadaqatul fidr ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take anan malam yayi tambihi anan shafi na 106 wanda yake da littafin sai duba in irin wannan hukunci to koma baka da shi sai ka duba jihatu ikhrajiha wa ake dauka a bawa matsalar karshe ke sai ce wa minas sunna ya ahlas sunna ku sunna wa minas sunna yana daga cikin sunna wajen fitar da zakatul fitri an yakuna laha man tujma'u indahu ya zama zakatul fitri unguwar gaba daya a gurin da za a tara ta a gane amma muya muke yi ahlus sunna kusan kowa yana fitar da nashi kusan wannan sunnan lalle mu kokarin rayar da ita wa min as-sunna an yakuna laha man tujma'u indahu faqad wakkala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aba hurairah radiyallahu anhu qala akhbara zakata ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci abu hurairah gadin ya kiyaye zakatu ramadan kaga kenan ana kawa guri da yake ratata wa kana ibn umar radiyallahu anhuma yuqiha lil ladina yaqbalunaha ibn umar yana bayar da ita ga wanda suka ruwa suka ba suwa yake nan wa humul ummalu ba wai su bin miskine ba al ummal ma'aikata alladhina yansibuhum al-imam bi jam'ina wanda imam zai sanya su shugaba ya sanya su dan a karbo zakatul fitr wadalika qabla al-fitr bi yawmin aw yawayn yace akhraja ibnu khuzaima min tariq abd al-warith al-ayyub qult mata kana ibn umar yuti as-sa' yace ibn umar yake bada sa'ishi qala idha qa'ada al-amilu idan ma'aikaci ya ya tsaya a kofar gida قلت متى كان يقول العامل قال قبل الفطر بيوم او يومين to kai wannan kuma sunna bace wannan ya take ta kuwa ya wazi kasa shike da sunna to kaga la shakka mu yi kokarin rayu da wannan duk gurin da ya kasance akwai jama'a da yawa to ya kasance ayi kokarin a wannan masallacin juma'a ne to wanda suke sallah nan kuma kusanta duka sai a tara a daya wanda suke can masallacin su ma sai su tara to sai a ko miskinan da suke gewe da gurin sai a ɗauka a basu to kaga shi nan da idan Allah an tabbata sunna idan muka yi sunna a cikin dukkan alamara, to shi nan sai Allah bai gina da kuka ta mana zunubi ita bin sunan kanta mabudi ne na samun gafara Allah Allah bai gama da kuka ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah sai ce me wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim in kun ce kuna san Allah to Allah ce fattabi'uni kace musu manzo Allah 孙的闺蜜。 tughfar lahu ba a gafarta mai ba fa dakhala an-nar kuma shi bauta to fa ab'adahu Allah Allah ya nisanta shi qul amin fa qultu amin kace amin in ji malaika jibril manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amin to wannan hadithin kan duba shi zai tayar maka da hankali sosai kuma ka duba addu'a annabi Adam قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا wa tarhamna in baka gafarta mana ba baka mana ba lanakunanna min al tabbas tabbas za mu kasance cikin ta neman magudan gafarar Allah suna nan da yawa cikin littafin Allah ko kuma Allah ta nan sati mai zuwa shi ma sai mu dan tattauna a cikin abubuwan da ya shafi abin da ya shafi ramadan ko fara shi wannan abin da ya shafi makunan gafara domin ka duba shi ne abin da ke mahaɗari sosai mala'ika jibi bai ce duk wanda ramadan ya shiga har ramadan ya fita ba a mai rahama ba sai aka ce ba a mai gafara ba kuma ba kai sani cewa neman gafaran da za ka yi allah ya karɓa ko ba ka karɓa don ka makale guri ɗaya ba kai lalaban sauran ba yau yana yi da ka fasa koli insha Allah bi to shi ne mu muka ɗauke shi a matsayin babi na tafsiri fassara ƙur'ani mana shi ka kuskure ne kasance ba ma fassara ƙur'ani ko ba tafsiri sai cikin watan ramadan ko kuma mutane ba sa ba da himma zuwa wurin karatuttuka sai a tafsiri kawai cikin ramadan sai kaga mutum ya ɗauki, qur'ani wani lokacin qur'ani ma bai bai zai bude shi eh a bai bai zai bude shi daga ta mai tambihi shi kuma ya ta dagewa wannan cikin suratul bakara shi sai je buɗe suratul nisa'i kuma hadda dagewa da sa tabarau yana ta nunawa ana karanta suratul bakara shi yana karanta yana nuna suratul nisa'i to kaga ba lalle sai a cikin ramadan ba ne gaskiya ke tafsiri tafsiri yana nan ko yaushe ana buƙatar a gane sabon Allah mai liman sannan ba sai lallai sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam din littafin da zai amfana bi idnillahi ta'ala ya kamata musamman masu tsara tafsirai ya zama suna shigar da irin wannan abubuwa ko kuma a maimakon tafsiri da za a ta yi na ta karanta ayoyi sai a fitar da mawdu'at mawdu'i kaman da za a yi azumi kaman ashirin da tara to za a iya fitar da maudu'i kamar ashirin zuwa talatin zuwa arba'in ce a ramadan din nan za mu tiritin maudu'i kaza kaza kaza kaza kaza kaza amma nan shi yana aiki ne babba ba ba kowane malami zai tsaya ya maka wannan aikin ba domin an ce misali a ranar farko za a yi maganar amana kawai amana kawai to kaga dole sai yana da kayan aiki misali inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha to ga karatun zai zo tsaya a wurin da me amana ina falalar hukum amana menene na amana wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl rana ta biyu kuma zai za yi magana akan adalci ne to kaga wanda ba shi da ido sosai akan karatu ba zai iya wannan ba in an ce ma yi wannan zai ga cewa to kai wanda suka kawo wannan tsarin ba sun zo su don kwafar da shi ne ko makamci haka sai ka zama dan adawa Da man ba ka bayin wannan karatun yanzu muke bukata a dauki mawdu'a da aka ga al'umma za su iya fa'idantuwa gaba ɗaya musamman wanda ake sa karatu kansu cikin kafafen watsa labarai sai ka kasance a dauki mawdu'i ɗaya a tattauna shi to kaga daga ƙarshe za ka iya fahimtar cewa na shakka an kai maka wani sabo da ma kasance an koro kisa an ta yi kuma an shiga can an fita can an shiga can an fita can to a ƙarshen ƙarshe ka ga me ka fa'idantu ne da shi a cikin ramadanan kai dai ka ji labarai abinda kawai za a iya gaya maka shine an ba da labarin kaza kaza kaza kaza labarai kawai zai iya baka da ba zai iya ce maka takamaimai ga hukuncin kaza ba to kaga yana da bukatar lalle mu gyara shi kamar lalle ya shirka yana da buƙatar ko ina aka je tafsiri ake yi ya kamata a sa wasu halakat na ilimi ko kuma muhabarat ko kuma kasance mawaɗi da ake iya bukatar al'umma su gani wallahu ba'a.